الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الإمام الحافظ أبو عبد الله رحمه الله تعالى كتاب البيوت أريد يزول وانا wannan واتو na البخاري آه، درس da ya wuce mun yi karatu a kan farko na gabatarwa da ya shafi littafin da zai magana a kan hukunce-hukunce na kasuwanci kuma ma da ya kawo wasu ayoyi wanda suka yi magana a kafin da ya shafi halarcin cinikayya ko fiye da siyarwa da kuma wasu daga cikin sharuta na wato cinikayya kamar misali yarda da kuma wato kasantuwar abin da za a siyar da shi din abu ne wanda yake yana nan ba wanda yake baya nan ba kuma kamar yadda ya gabata cewa wasu ƙa'idoji ɗin da dokoki na kasuwanci ɗin za su yi ta zuwa a cikin babubukan da zai kawo da kuma hadisan da zai ambata wato a cikin wannan littafi حديث فرقوا haddasa na abu بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله حدثنا ابو اليمان ابو اليمان حدثنا ابو اليمان حدثنا شعيب الزهري قال عن الزهري عن الزهري اخبرني كعب بن سعيد اخبرني سعيد بن سعيد وابو سعيد بن عبد الرحمن ان ابا أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إنهم تقولون إن أبا هريرة يذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون أبا للمهاجرين والأنصار لا يفعلون لا يحدثون لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل حديث ابي هريره وإن إخوتي وإن إخوتي من المهاجرين كان يشتغلهم الصف كان يشتغلهم يشتغلهم يشتغلهم يشتغلهم الصف بأصوات وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملك بصري فأجهل إذا غابوا وأحسن إذا لووا وكان يشغل إخواني إخوتي إخوتي من الأنصار عمل أموالهم وكنت امرأ مسكينا وكنت امرأ مسكينا أعيثين يستوي أعيثين ينسون أعيثين يستوي حين ينسون حين يستوي ينسون ينسون ينسون ينسون وقد قال رسول الله عليه وسلم في حديث حدثنا حدثنا فإنه لن يظلم أحدا قوله حتى أصبح حتى أخذ ما حتى أخذ مقالتي هذه ثم ينظر إليه صوبه إلا وأي ما أقول فبصرت منهجا علي حتى إذا قضي رسول الله حتى إذا قضى حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة جمعتها إلى قولي فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء a kitabul buyu kamar yadda ya gabata mala ya kawo hadisin farko hadisin abu huraira radiyallahu anhu yake cewa ko kuna cewa abu huraira yana yawaita hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan wata shubuha ce wanda masu sukan hadisan abu huraira radiyallahu anhu suke kawowa suna cewa abu huraira radiyallahu anhu bai musulunta ba sai daga karshe-karshe. da haka zaman da yi da manzala sallallahu alaihi wa sallama ma'ana shekaru ne kaɗan ba su wuce shekara biyu zuwa uku ba to amma kuma na hadisan yake rawaito su sun fara na sahabban da suka lalata manzala sallallahu alaihi wa shekaru masu yawa kaga duk wanda aka kawo musu wannan zai ga domin wasu suna zargin kamar abu huraira radiyallahu anhu ma yana kirkiran hadisai wanda kuma ba haka bane to shine yake ba da labarin kansa yake cewa kun kasance kuna cewa abu huraira radiyallahu anhu yana yawaita hadisai daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma kuna cewa menene ma ya sa almuhajirun wanda suka jima da yin hijira da kuma al'ansar sahabbai da suka da zunci mazala sallallahu alaihi wa sallam tun farkon musulunci wanda shi daga baya ya zo ba sa ba da irin hadisai ko ba sa karanto hadisai irin hadisan da abu hurairu radiyallahu anhu yake ambata sai ce to ga dalilin da ya sa haka ya ce ‘yan uwana daga cikin muhajirun abin da ya shagaltar da su lokacin zuwa madina shine cinikayya a cikin kasuwanni domin sun bar marka sun yi hijira sun zo madina ba su da komai tunda an raba su da dukiyoyinsu wasu masu dukiya ne an kwace dukiyoyin kafin su zo madina da haka da suka zo madina kuma ba su da abin da za su yi kuma ga su da iyalai don haka da yawa daga cikinsu sai suka shiga cikin kamar yadda abisun gaba zai zo da yawa daga cikinsu sai suka shiga kasuwanci na ciniki siye da siyarwa don haka ya zamanto cewa lokacin da ake kashewa a kasuwa a yafi yawa fiye da lokacin da suke da manzala sallallahu alaihi sallam tun da yanzu ne dan kasuwa in ya fita tun karfe takwas ya soke dawo da yake dawowa to yanzu yake da lokacin da zai je wani nemi ilimi wani ma an ya daga kasuwar yanzu ya gaji don haka ba ruwan shi ma da ya zo ya ji karatu ma haka ne ko to kasuwanci yana shagaltar da mutum sai wanda Allah madaukakin sarki ya tsare su akwai waɗanda Allah ya musu baiwan cewa su din suna kasuwancin amma la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah amma wannan ba su da yawa haka ga suna kasuwancin kuma duk da haka suna suna neman ilimin kuma suna ibada don haka sai ya ce su dan sun shagaltu da cinikayya ne da yawo cikin kasuwanni ni kuma ina da zurfin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama matukar na samu abin da zan ci na rike rike mun ciki ma'ana in dai na samu abincin da zan ci har zan iya jurewa na lokaci mai tsayi to ban damu na je na yi kasuwanci ba da haka kenan shi fiye da siyarwa bai dame shi ba inda zai samu abin da zai ci don haka ya ce ni ina halartar maza da sallallahu alaihi wasallam lokacin da ba sa To wato dan kasuwa ku tafin safa zuwa karfe shida abu da yana nan tun safa har wannan lokacin da maza da sallallahu alaihi wasallam dole a zantuttukan da zai ji na maza da sallallahu alaihi wasallam ya tara na wadancan ko don haka ya ce ni ina halarta majalisun manzata sallallahu alaihi wasallama idan su ba sa nan sannan kuma abin da suka manta ni kuma ina iya kiyaye shi saboda yawan nanatawa da yawan jinsa amma zaka sallallahu alaihi wasallama zai magana zai magana kamar su uku yana nanatawa da ya ce ni ina kiyayewa su kuma ce yan uwana daga cikin al'ansar su da kasuwancin suke yi da manoma ne don haka amalu amwali kulawa da dukiyoyinsu na kasuwanci na gonakinsu da suke da su wannan su kuma shi ya shagaltar da su ya ni kuma na zamanto mutum ne miskin ana ban da komai al miskin shi ne wanda yake neman abin da zai ci ana ba da wani abu wanda yake ajiyayye ne na nashi yana nema ne ya ci kuma ya sake fita ya nema da haka abin da yake da shi baya wadatarsa ya ce ni miskini ne daga cikin matakai waɗanda suke zama a suffa suffa wani bangare ne daga cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'ana an killace shi saboda waɗanda suke zuwa don su musulunta su koya addini kuma ba su da masaukai don haka sai zama suna wato da zumtar wannan bangaren na gefen masallaci bayan masallacin maza da sallallahu alaihi wasallam haka mutane ne da yawa baki ne da suka zo daga waje daban-daban ya zama ba su da yan uwa ba su da dangi to wannan wajen nan suke tattara kayan su su yi ibadar su sannan su koya addini to ana kiran wajen as-suffa su wanda suke da zumtar wannan wajen ana kiran su ahlus suffa domin ba su da kowa wani lokacin ma sai idan sahabbai sun dawo daga kasuwanninsu masu neman kasuwancin sai a ce to kai ka tafi da mutum uku su je su ci abinci a gidanka kai kuma ka tafi da kaza Za ka je su dawo kuma su ci gaba da ibadarsa a nan wajen ya ce to ni ina cikin mutanen suffa ya ce adi ina kiyayewa lokacin da su suke mancewa kuma ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin wani hadisi nasa yake cewa wato wata rana Abu Hurairah yana zaune manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan hadisi yace babu wani wanda zai shimfiɗa tufafinsa a gaba na. kuma in yi zance har in ƙare zance na sannan ya ɗauki tufafin nan nashi face sai ya kiyaye duk abin da na faɗa to su ba sa na ga faɗi wannan da haka abu huraira radiyallahu anhu yana nan yana jin wannan zance sai ya shimfiɗa mayafinsa a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zance yayi zance yayi zance har da ya kare sai ya dauki tufafin kuma ya rike kamar yadda ya faɗa yace to tun daga ranar babu wani abu da zan ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam face na kiyaye shi ga wannan wata baiwa ce da Allah ya masa yasa cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya shine yafi kowa yawan hadisi Abu Hurairah radiyallahu anhu sun kai su shida ko su biyar masu yawan hadisai akwai Abu Hurairah radiyallahu anhu shine yake kan gaba akwai Jabir radiyallahu anhu akwai Abdullahi ibn Amr ibn al-As akwai Abdullahi ibn Umar akwai Aisha radiyallahu anha akwai abu sa'id al waɗannan su ne wanda suka fi kowa yawan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka yi wahala ka karanta hadisi daya biyu da hadisin Jabir ba baka ji hadisin Abu Hurairah ba baka ji na Aisha ba ko na Abdullah ibn Umar sun fi kowa yawan hadisai waɗannan sahabban to Abu Hurairah radiyallahu anhu yake kan gaba wannan kuma zabi ne na Allah kyauta ce ta Allah da yake ma wanda ya da shi ya zo daga ƙarshe amma kuma shine yake su kiyaye hadisai don haka ya ce da na ji wannan zance manzo Allah sallallahu alaihi ne ya faɗa cewa duk wanda ya shimfida tufafinsa har na ƙare abin da nake faɗa na zance sannan ya fassara tufafin to lallai sai ya kiyaye duk abin da na faɗa ya ce fafattu na biratan alayya tufafin ma saboda ma shi mutumi ne sosai ya ce shi ne yake cikina wani mayafi ne wanda yake da ratsin zane-zane ya ce sai na cire wani mayafi da ke jikina na shimfiɗa ya ce har sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙaru zancen da gaba daya sannan sai na ɗauki wannan tubabin na mayar da shi na sanya a kinjina ya ce to tun daga ranar ba ma na fito min makalaki rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tilka min shay babu wani zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da taɓa mancewa tun daga wannan rana don haka in akwai wani ne wannan shigomar to wannan magana ta zo da ta kau da ita dan akwai su musamman yan shi'a suna sukan abu hulaira radiyallahu anhu da ma wasu waɗanda suke masu rauni yace ai ya musulunta daga ƙarshe amma kuma ya fi kowa yawan hadisai yana hadisan shi har na ƙarya haka suke faɗa to ba haka bane abu huraira ya lazumci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama duk inda zai je yana tare da shi a wannan dan kankanin lokaci a shahid a nan ana maganar kitabul buyu littafi ne na kasuwanci shahid ba wai magana abu da da kiyaye hadisan ba ne a maganar da ya yace su muhajirun sun shagaltu da siye da siyarwa tunda ana maganar hadisai ne akan kasuwanci su ma al'ansar sun shagaltu da dukiyoyinsu wato wanda suke na gonakinsu da karatu kaɗan mana hakuri na ga karatun da ɗan nauyi ko kar mu ja lokaci da yawa قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن ربيع فقال سعد بن ربيع إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي وانظر أي زوجتي هويت هويت نزلت لك عنها فإذا حلت تزوجتها قال فقال له عبد الرحمن لا حاجة لي في ذلك هل من سوق فيه تجارة قال سوق قينقاع قال فبدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقف وتمه قال ثم تابع الغدوة فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه اثر السفرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت قال نعم قال ومن قال امرأة من الأنصار قال كم سكت قال جبت نواة من ذهب أو نواة من ذهب فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ولو بشاء وانا حديث عبد الرحمن بن عوف سيد إيه، الشجن عشرة المبشرين بالجنة yana daga cikinsu abdurrahman ibn awud yake cewa lokacin da muka zo madina manzala sallallahu alaihi wa sallama ya hada wani dankon zumunci tsakanin muhajiruna da al'ansar sai a ɗauko wannan muhajir ne wannan ansari sai manzala sallallahu alaihi wa sallama ya ce to wannan dan uwanka ne a addini sun zama yan uwa yanzu da haka suna wannan zumunci na yan uwantaka ta addini wannan kuma yana ɗaya daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da ba a samu misali irin shi ba shi yasa musulmi yana ɗaukar musulmi dan uwansa ne cutar shi ta ce damuwar shi ta shi ce farin cikin shi na ne to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya harhaɗa su domin kada su ga cewa waɗannan baki ne sun zo da su su dinga ganin kaman ko za su mai musu wani abu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dace dai wannan ya ɗauki kowa ya haɗa shi da dan uwansa ya ce wannan dan uwansa ne wanda har ma ya kai suna cin gado kafin ayoyin gado su sauka da wannan yan uwantaka to kaga wannan abu ne wanda yake ne muhimmanci don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hada Abdurrahman ibn Auf da ɗaya daga cikin mutanen Madina sunan shi Sa'ad ibn Rabi sai shi Sa'ad ibn Rabi radiyallahu anhu wanda su mutanen Madina yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa kamar yadda Allah ya faɗa suna fifita wasu su akan su ko da su suna da tsananin bukata suna da bukata ma suna iya fifita bukatar wasu su akan su wannan kuma al'ansar Allah ya musu wannan baiwa din to sai ta ibn arabi ya ce ma abdurrahman ibn auf to tun da yanzu ta zama dan uwana ya ce to ni fa ina cikin wanda ya fi kowa dukiya ko ba ya ce ni ne na fi kowa dukiya a mutanen madina ma'ana ba ne kuɗi na cikin al'asa ce in ne da aktarun ansari malam ni ne na fi al'ansar dukkan su dukiya dan haka yace na raba dukiya ta biyu na ba ta rai kaga babu wata yan wantaka irin wannan ko sai ta addini yanzu dan uwa da dan uwa su ta ciki da zai iya maza ka ba ko ya bautar da shi ya ita mishi wahala ya ce ai wani ba da abin da dan uwansa ne to wannan yan uwan ta ta addini ga abin da ta gadar yace na raba dukiya ta biyu ka daura yanzu a ce mutumin da ya fi kowa kudi a garin nan haka ka da fiyan kwantaka ya ce ya ba ka ai ta zai ba ma ba za a samu ba ko ya ce ya raba biyu ya ba shi rai kuma da gaske ke domin yan kwantaka ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya haka su yace kuma ka duba a cikin iyalai na mataye na duk wacce ta masa a cikin ina kyale maka ya sa sahabbai babu irin su ya ce duk wacce tama a cikin iyalai na ba wai na kusan son ta ba duk wacce tama ka ɗauki na bar ma ita ka jira ka duk lokacin da ka gama al'ada shi kenan ni zan halatta ma ka aure ka to Abdulrahman ibn auf tunda shi ma sahabi ne kuma mai kyawawan ɗabi'u yana da tara wanda ya ma haka to shi ma sai ya masa tara kuma ya nuna shi cewa mutum ne mai tsantseni da kiyayewa ba wai in ya karɓa hakan za a ce bai kyauta ba ne tunda ba shi ya tambaya ba to amma sai ya ce buɗan sa sai ya ce ba ni da buƙatan wannan duka na gode da wannan abin da kama a matsayin ɗan uwa ban da buƙatar dukiyar ban kuma da bukatar wannan matar dukkan da rike naka ne ya ce akwai kasuwa garin nan akwai kasuwar da ake ciniki ma'ana ake harkalla a cikin ta sosai amma yanzu ka ce ina ne sai a ce ma akwai yan tumatir ko akwai a ce ma akwai abuja market ko ko a ce akwai ina ne suna nan da yawa kasuwa? ne ce ka nuna min kasuwar da ta fi kowace kasuwa ma'ana harka a cikin garin nan sai ya ce akwai kasuwar kainuka kasuwar kainuka wani yanki ne na wasu bangare na yahuda da suke madina ana kiran su banu kainuka da haka kasuwa ce da ake wato harka a cikinta sosai amma fa harkar makamai a ciki saboda yahudawa ne sai ya ce shi abdurrahman ibn auf tun da kasa ne sai ya yi sammako ya tafi kasuwa ne da ya je kasuwar da ya tashi dawowa sai ya dawo da cikui da kuma wato asalin mai ya ya samu ya ya samu Allahu a'lam shi da ya je kasuwa a mu ya je kasuwa Allah ya bashi rabo ba za ka san me zai samu a kasuwa ba da haka ya fara shi kai ya samu an san aji shine shi shine nonon rakumi in an shanya ta ko kuma an gasa shi ma'ana zai zama kamar awara amma kuma yana da ƙarfi eh, mutanen Nijar suna da shi da yawa tunda su suna da rakuma da kuma mai ya ce sannan sai ya ci gaba da ɗorewa a kasuwar kullum da safe zai tashi ya tafi kasuwar ka da bai kama wancan dukiyar ido ba baya leƙen cewa tun da an mutu alƙawarin dukiyar ba zai tsaya jira ya tashi ya nemi nashi kuma duk wanda ya nemi nashi din Allah yana ta mishi albarka a ciki yayi ta zuwa yayi ta zuwa yace ba a dade ba sai da aka gan shi ya shafa wani irin turare wannan turaren duk wanda ya shafa shi alama ne na cewa yana da iyali kuma shi abdurrahman lokacin ba da komai ya zo sun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga turaren a jikin su sai ya ce a ya ce mahayam a wata ruwaya ya na danta aka ya ce ka ta yi aure ne dan turaren alama aure ne ya ce na'am ta yi aure ce wa ka aura yace wata mace daga cikin mutanen al'ansar kaga wacce ma ya bar mishi mata shi kaga shi Allah ya bashi nashi da yake ya ya tsarkake zuciyarsa haka duk wanda ya tsarkake zuciyar shi zai tashi ya nema Allah zai azurta shi musamman mutumin da ya tashi neman aure don ya tsare mutuncinsa yana daga cikin mutane uku da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya lamunce musu duk abin da suka sa a gaba sai Allah ya sa sun samu nasara a cikinsa mutumin da ya tashi neman aure don ya tsare kanka, to Allah zai lamunce masa sai ya sami yanda zai to kaga wannan ya tabbata kan Abdurrahman ibn Auf sai ya ce nawa kariya kudin sadaki ya ce wani awo da ya dina ne kudin da zai da komai sai aure dina ne ya biya a da yanzu yake ganin dinari ma ba a ganin shi ma Hata auren zinari yadda ake auna yanzu kamar gram haka na zinari shine yake cewa nawa min dahab zinatu nawa an ce nawa shine wato kamar gram daya na zinari gram daya na zinari yana da kuɗi da yawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a to da abin da aka yi abin ka yi wa mina ko da da kini da kuma haka Abdurrahman ibn Auf yayi wannan al'amari to kaga maganar kasuwanci ne don haka kasuwanci albarka ne Allah yake sa ma bawa a ciki قال حدثني أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة وكان صاحب قال الرحمن أقاسمك مالي نصفين وأزوجك قال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق وما رجع حتى استغفر حتى به هذا فنفذنا وسيلا أو ما شاء فجاء وعليه وبر من سفرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهيا قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار قال ما تبت إليها قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب قال أولي ولو بشاء irin wancan hadisin sai dai kawai akwai dan bambancin lafazan ya ce ya gaya ma abdulrahman ibn auf cewa ku kafiru kamari ne sai wa uzawujuka za raba dukiya ta ni ba ka rabi ni tarayya a cikin sannan kuma in ba aure sai shi budan bakin sa yace barakallahu daga Allah ma albarka na gode a cikin iyalinka da dukiyarka amma dai ku nuna mai kasuwa don haka sai ya tafi kasuwa bai tashi dawowa ba sai da ya dawo da cikin mai yawa da kuma wato mai har yanzu wato nan gidan ko wajen iyalan wajen gidan da yake zaune to ba a jima ba kuwa sai da shi ya zo da alamar turare a jikinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ce mahayam wannan kalma ce ah, da ake amfani da ita wajen tambaya wasu na cewa asalin ta kalma ce da harshen habasha amma dai ta rikice ta zama larabci gane kamar ba hausa ce ma kalla ba zai yi ba kalmar larabci ce ta zama hausa ko kamar haka da yake ana zama mai ba da sallama aure ne daga al'ansar ce nawa kan ya ce wato aure na zinari ce to je ka yi walima da tinkiya inda har ta kai haka kuma ba a gushe ba Abdulrahman ibn Auf sai da ya zama babu wanda ya kai shi dukiya a cikin sabon Allah sallallahu alaihi ya yi dukiya dukiya shi har ta kai inda ta kai to kaga albarka ne na kasuwanci ma'ana kasuwanci akwai albarka a ciki tunda eh, abu ne wanda yake na halal Allah ne ya halatta to duk wanda ya shige shi da kyakkyawar zuciya kuma ya kiyaye abubuwan da ake so a kiyaye to lallai Allah zai sanya mishi albarka a ciki قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت تكاب أشواكا في الجاهلية فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه فنزلت ليس عليكم جناح أن تلتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج قال قرأها ابن عباس wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma yace waɗannan wajaje guda uku Bukar suna ne na waje wata kasuwa ce wa majalla ita ma sunan kasuwa ne wa zurna sha ita ma sunan kasuwa ita kasuwanni ne wanda a jahiliya suke to ana cin wannan kasuwannin a lokacin jahiliya kafin zuwa musulunci lokacin da musulunci ya zo to zai zama waɗannan kasuwannin ana cin su ne daidai lokacin da ake wato aikin haji lokacin da aka farko daga arfa aka shiga mina a lokacin ake cin ɗaya daga cikin kasuwannin don haka a cikin watannin aikin hajji ake cin wannan kasuwannin to lokacin da sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam musulunci ya zo suka musulunta suka shiga kuma Allah ya wajabta aikin haji da suka je aikin haji to wasu sai suka ci gaba da yin harkar su ta kasuwanci a wannan kasuwannin a lokacin aikin haji daga baya kuma sai kuma abin ya dame su sai suke ganin ya za su yi sa'ada aikin haji ibada da kasuwanci to sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya yace laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan rabbikum babu laifi ku je ku nemi ma'ana falala ta mahalicinku kenan a aikin hajjin ba laifi mutum yana iya kasuwanci ana iya kasuwanci shi yasa ana kasuwanci a wannan lokacin in ka je kasuwar mina ma sai ka dauka ma ba haji ake yi ba a irin wasu lokuta in ka samu wasu mutane a lokacin za ka ga an baje koɗi ana cin kasuwa ana zaman mina din nan na ambatan Allah da waye kuma ana kasuwanci amma dai ka'ida ta kasuwanci shine kar ka bari ya hana ka ambatan Allah kar ka bari ya nisantar da kai daga ambatan Allah Allah ya ce ayu allazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah mai kiyayewa kada kasuwar shi kuma ta sa ya shagaltu ya koma duniya gaba daya almuhim tun da har a lokacin aikin hajji an yadda a yi kasuwanci to lokacin da ba na aikin hajji ba shi ya fi cancanta a kasuwanci inda lokaci ne na ibada kenan ba da yake yin kasuwanci a wannan lokacin qala fi mawashil hajji lokacin aikin hajji haka ibnu abbas zai karanta to wannan babi ya yi magana babi na gaba ya ce babu halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma mustabihatun shi halal a cikin kasuwanci ko a cikin al'amura shine abin da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana shi kuma ya nuna rashin rashin bunsa laifi aikata halal shine abin da Allah yake so a aikata haram shine abin da Allah bai so kuma a tsakanin halal da haram akwai abubuwa guda biyu masu abubuwa da yawa masu rikitarwa shi asali a cikin ciniki shine dukkan shi ne sai abin da shari'a ta hana shine zai zama ba daidai ba to akwai kuma nau'i na kasuwanci da shari'a ta yi shiru a kai ko mu'amala ma da shari'a ba ta ce komai a kansa ba ba ta ce a yi ba ba ta ce a bari ba to wannan su ne abubuwan da suke zama mushtabihat yana iya ya kudin ja ya ya yi kama da haramun sai ya ɗauki hukuncin haram yana iya karkata ya fi kama da hadal sai ya ɗauki hukuncin hadal yana tsayawa kuma a tsakiya kamar ire-iren abubuwa da yanzu ake ta samun su na nau'i na kasuwanci misali kamar yadda ake ciniki a intanet To ai kasuwanci ne kaya ne za a nuna masu kuma za a gaya ma su, za a nuna ma samfur ɗinsu za ka iya ciniki ka siya kuma a kawo ma ya matsayin irin wannan cinikin tunda babu shi a wancan lokacin da haka yana tattare da abubuwa masu yawa ta iya yiwa abin da ake nuna ma din nan ba shi za a kawo ma ba haka ne ko ta iya yiwa kuma shi za a kawo ma da yawa kuma mutane suna fata a ce wannan sai ya gama biya biya ce ai wannan satin na karyawa ne wasu mai da rani to kaga ire-iren waɗannan abubuwan abubuwa masu rikitarwa yi ne ko bari sai ba haka wasu malamai sun ce a'a a bai shi wasu su ce a'a a yi wa suna nan da yawa kuma akwai misalai da yawa na abin da ya shafi al-mustaliyat wanda a hadisan an kawo wannan a cikin cinikayya to haka nan a cikin mu'amala ta yau da gobe shi ma akwai halal akwai haram akwai mushtabi misali halal a aure shine macen da ka aure ta aka aura ma ita da dukkanin sharuɗa na aure ya cika haram ita ce matar da ba taka ba ka aure ta ba mushtabiha ba wace ce mushtabiha cikin aure shine misali a ce mutum an ɗaura mishi aure amma bai san matar ba ana yin haka wani yana can wata ƙasa zai dinga magana ana magana da wata za a ɗaura mishi aure wani ne yin shi zai karɓar masa auren shi bai san ta ba kila a waya suke magana ko wani abu to a lokacin da ya dawo kila shi sai yake ganin wata ce wacce aka mishi auren da ita bai san ba ita ba ce to a lokacin wannan din bai kyautu ya aikata wani abu da ita ba sai ya tabbatar na yanzu ya zama mushtabi ko misali yan biyu ne da ya zo din bai san wace a ciki aka ɗaura mishi aure da ita ba da wace zai tabi to ga wannan mushtabi ne inda za su zo mishi dukkan su su biyu to ya haramta a gare shi ya kusanci kowace a ciki har sai an tabbatar musamman an same su masu kamanni ɗaya kuma yana faruwa to wanda za su zo musu su biyu dukkan to bai halarta ya aikata wani abu da ɗaya daga cikin su har sai an bambance domin yanzu mustabi ya shiga cikin shubuha ya shiga cikin rudani an gane ko ko misali kaya ne kuka aika a turo muku da kai da abokinka kaya iri ɗaya ne kuka aika duka aka turo muku sai aka turo baka bambance wanne ne na shi wanne ne naka ba to bai halatta ka yi tasarrufi ko cinikinsa ko biyar da shi ka tabbatar da haka wa hadara to haka nan misali idan da za ka wani abin ka zai bace kamar misali yanzu a masallaci ka zo da takalmi masallaci da ka kawai waje za ka tafi gida sai ka bi wani takalmi ba abin da ya raba su Ko wanne ka sa yanzu kana cikin shigo a yi ko kana cikin shigo ba ka sama wani ne ta ba kuma ba abin mamaki ba ne a iya samun takalma haka sai ka samu takalmi dan dai ne ka. to irin wannan mafi kyau sai ka jira a wajen har sai mai wannan takalmin ya fito ka gan shi sai ku tantance wanne ne naku dan kar ka ɗau abin da ba naka ba amma ka ga wani da ya zo ya duba ya ga takalmi ya ga irin naji ne kai sai ta kai wannan min babil wara ma'ana kiyayewa da ne mutum yana da kyau ya kiyaye ko misali abinci yanzu misali na su yawan tafiye-tafiye yanzu mutumin da zai je kalaba sai ce a kawo mishi abinci da nama naman da za a kawo mishi ba yi tabbaci wanda dai zai ƙetara duk wanda ya ƙetara arewa in dai nama zai mu'amala da shi to sai ya tambaya ba in ba haka ba za a kama ko naman jaki ko naman buri ko naman kare ko naman alade ko a kama dogon koɗi ko a kama naman maciji duk za a iya kawo ma to a lokacin da kai aka kawo ma ba ka tabbatar da wani irin nama ba ne to yana da kyau ka tambaya musamman ma an kaga yankin yawanci sun fi mu'amala da karnuka da sauransu to kaga ba za ka je ka kace kowane irin nama ba to kaga wannan mustahi almuhim akwai abubuwa masu rikitarwa a cikin wannan duk mu'amala ake magana dan duka mu'amala ne ko misali abin farauta yanzu akwai yan farauta masu fita farauta da suka fita farauta kowa da karansa da suka je suka zaburi karnukansu suka kora abin farauta ana ta tafiya da suka je sai suka samu wani kare daban akan abin farauta ba karansu da suka tura ba amma duk karnukan sun kewaye duka suna kan abin yanzu wannan naman wani kare ya farauce shi in kai ka yi bismillah a kan karanta shi wancan karan da ka samu a kai an yi bismillah a kai to a nan kaga ya shiga cikin shubuha shi yasa ya kawo wannan hadisin hadisi ne babba yana daga cikin hadisan da malamai suke cewa hukuncin hukuncen musulunci suna yawo akan hadisai guda hudu ko guda uku akwai hadisin innama da amalu bin niyyat akwai hadisin man ahdatha fi amrina hada akwai kuma hadisin alhalalu bayyin wasu malamai suka ce waɗannan hadisan duk inda aka je aka dawo a hukuncin hukuncen shari'a akan su ake yawo wancan yana da alaka da niyya babu wani aikin da za ka yi da niyya wannan kuma yana buƙa yana alaka da ayyuka na ibada duk wata ibada da za ka yi sai wacce aka yadda ka yi shari'a wannan kuma abin da ya shafi mu'amala ne ci da sha da kasuwanci alhalalu bayyin wal haramu bayyin shi yasa da yawa za zaka ga yanzu in an fito da wani nau'i na kasuwanci ko cinikayya sai a yi ta fatawa a wajen malamai ko musamman irin yadda aka shiga wannan yanayi na eh, tattalin arziki ya ɗan girgiza sai a ce an fito da wani samfin na wani irin abin nan ba da aron dukiya da ake yi duk ana yi ko sai a ce an fito da wani abu za ka ba da kaza za a yi kaza za a yi kaza za ka ba da wata biyu kana ba da dubu biyu za a dinga ba ka kaza duk irin wannan abubuwa ne wanda suke mushtabihat tunda ko ba normal kasuwanci ba ne normal kasuwanci kowa ya san yana da shago ya je buɗe shagon ya san abin siyarwa wannan ba haka ba ne wannan wani abu ne za a ce ka kawo za a ba da wani abu saboda haka dole sai an tabbatar menene matsayinsa to shi yasa wannan hadisin hadisi ne mai girma hadisin Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني ابن ابي عدي عن ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حاء وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة قال سمعت الشعبية قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حاء وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا أبو فروة عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حا قال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترف ومن اطلع على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يراجع ما استبان والمعاصي سمن لا من يرتع حول الذمى يوشك أن يواجعه wannan حديث imam البخاري ya kawo بلادي guda biyar guda hudu ma'ana hanyoyi hanyar farko da ya kawo ita ce hanyar muhammad ibn mutanna da yana da kyau an kawo irin wannan kadin da zani me yasa ake kawo ha ha din nan ma'ana yana da sanadi ne guda daban-daban amma duka hadisin ɗaya ne amma ya same shi ta hanyoyi daban-daban to shi yasa ake tattara su ya kawo su kaga hadisin farko ya same shi daga muhammad ibn musanna hadisi na biyu kuma eh, daga muhammad ibn musanna daga ibn abi daga ibn abu duka sanadin yana faruwa zuwa ga Imam Shafi hadisi na biyu ma ta ga daga Abdullahi bin Muhammad daga ibnu Uyayna daga Abi Farwa daga Sha'bi hadisi na uku Amir ibn Abdullah al-Madini daga ibnu Uyayna daga Abu Farwa daga Sha'bi hadisin karshe Muhammad ibn Kathir kaga duk wanda suka dace labarin hadisin daga farko daban-daban to sai ya tattara su ya kawo su waje daya ma'ana duka sanadin hadisi an same shi ta hanya daban-daban amma hadisi ɗaya ne hadisi ɗaya ne wannan ana kiran shi idan hanyoyin hadisi sun yawa idan ta'addada turuku to sai su tattara su kawo sanadin gaba daya a wani lokacin yakan sukan kawo haka musamman yana so ya samu sanadin da ya fi kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya fi kima a wajen malaman hadisi to ya kawo hadisin Umar ibn Bashir ya ce halal dai a fili yake shi ne alhalalu bayyani halal a fili yake ko a hausa ka ce halal bayyananne ne duk da hausa ya san mai bayyananne ko abin da babu rudani a cikinsa duk halal ko ya zama mai halal yanzu ka san cewa naman kaza halal ne ka san naman agwagwa halal ne ka san naman rago halal ne ka san eh, naman misali zaguwa halal ne to abin nan an guluka eh, to ka ajiye an eh, kamar misali ban bela ba an santa ba me ne ganin ba a kanta halal ne ko ba halal ne to ka ga nan gudu da mutum ya yi kaza halal ta riga ta san shi ga yanzu an kama aka ce ma wannan naman kaza ne ba ma sai ka gama biya ko ba ta fara ba tambaya amma ka ya ka tuna wannan naman na shamuwa ne ko na bandela kaga kafin ka ji cikin ka ga tsaya ta ya turje su sunna ka tabbatar matsayin matsayinka haka ne ko ko misali ta san cewa naman akuya halal ne naman ah, misali rago halal ne naman gada wannan ba a halal ne tunda an shanta to sai aka kawo na misali irin irin dabban nan babba da jaka an san shi ko irin kangaro din nan mai dan sa a ciki da yan zuwa guda biyu ya ta shi to ga mutum sai ya yi tambaya dan da ba ka je kai tsaye ka tafi a gare shi ba to shi halal a fili yake ma'ana duk abin da yake halal ne kowa ya san halal ne abin da yake haram kuma an san cewa haram ne ba kwanto a cikinsa yanzu misali a cikin abin da yake na haramun ne ai giya kowa ya san haram ce ko giya kowa ya san ta haram ce haka nan kuma idan daga cikin eh, abubuwa na abinci ne akwai abubuwa da suke na haramun akwai abin da zai zama kuma mutum yana kokwanto a kansa kamar wani nau'i na wasu nau'uka na tsini misali yanzu akwai wata irin wasu irin ababen sha da ake yin su za ka gansa a wasu manyan fadari za ne ko a'a ba champagne ba ne ai champagne giya ce ko an gane wasu abubuwa ne suna nan kamar abin sha ne na na na suna nan za a gan su da wani ɗan mafi wanda yake ne kamar katako a sama ba wanda ne shi yana abu ne da wannan wani abubuwan sha ne abubuwan sha ne akwai na tuffa akwai na apple akwai na grape akwai na lulu ne suna nan da yawa to yanzu wani in za ka kama da ƙasa za su haɗu ka kawo shi wannan ba zai sha ba ke kai shi irin wani abubuwan masu gama da kwalaben giya ba shi bai gane su ba haka ne gori amma ta za ka ga ana in kun je ko taro kuka je kun saba taro za ka ga an gaskata su kuma in ka je ba ka gida din za ka ga ba jiya ba ce amma wani yana da kokwanto a kansa ko zai ce gaskiya ne a kano abin da na saba gani ina akwai su surprise ko kanta ka ga waɗannan ka ga halar ne amma wancan ɗin nan zai ce yana da kokwanto a kai to kaga wannan hadisin gaskiya ne halal a fili yake haram kuma a fili amma tsakanin akwai abin da yake ya yi kama da halal ya yi kama da haram wani lokacin za ka ga abu yana ɗiban kamannin haramun sai a raba shi da haram ko yana ɗiba da kamannin halal ɗin halarcin shi ya fi kusa yanzu kamar misali ka ɗauki abubuwan shaɗi yanzu ka ɗauki wantina misali ta fi kama da me to an yi sabani ke ko yanzu ko da kiyace ba ana kawo mulkina a sha ba ta fi kama da mene kenan ta fi kama da halar ta fi kama da sufanta to sai a raba ta ba ta hukuncin waɗannan shi kenan sai a zauna lafiya an gane ko sai a zauna lafiya aka ba ta wannan abin nan to haka nan akwai abin da zai fi kama da haramun yanzu kamar misali mage akwai masu cin mage ko kaga wannan ta fi kama da haram ta fi kama da haram akwai masu cin mage akwai masu cin ɗeran daji mutanen yankin makurda haka da abin da ya yi canje ko suna amfani da wani abu suna kiran su wai grass quarter ba ba ɗera irin wannan da muke da shi ba kuwa ɗeran daji ke kiran shi to kaga wannan abun kaga bai kama da halal ba sosai ya fi kama da abubuwa waɗanda aka haramta to kaga irin irin waɗannan abubuwan sai ka raba su da abin da suka kama da shi to akwai abin da kuma shi ba can ba da shi yana nan tsakatsaki ne ya yi kama da halal din ya yi kama da haram bai kuma rinjaya ga kowanne daga cikinsu ba to kaga kyan irin wannan shine ka nisance shi domin a duk lokacin da ake ganin cewa abu akwai alamun haramci a cikin shi akwai alamun halarci ana rinjayar da bangaren haramci domin shi halarci bangaren shi akwai sauki haramci kuma bangaren shi ba sauki domin haramci hani ne halarci kuma ba hani a cikinsa to abin da yake cikin hani shi aka fi rinjayarwa da aka da ta ga wani abu baka dame shi ba ko kasuwanci ne ko ne to kakka kutsa cikinsa sai ka yi tambaya wannan shine mafi zaman lafiya to wani ya koya a ciki sai zo ya tambaya bayan ya riga ya shiga cikin abin da yake na haramun dan haka sai ya ce tsakanin da akwai abubuwa guda biyu sai ya ce faman tara kama ha alayhi duk wanda ya rabu da abin da ya zama ya rikitar da shi ya fada cikin waɗannan abubuwa din minal ismi wanda ya fi kama da laifi to kana limattabana atrak to abin da ya zama ya fito fili sai ya fi can sai ya fi barin shi fiye da wannan mana duk abin da ya ga bai masa ba zai bashi amma duk wanda ya auka ya ce wa man iftara ala ma shukku fihi min al-ithmi duk wanda ya auka cikin abin da yake kokwanto na laifi ko kuma yana ganin abin ya fi kama da haramci to lalle wannan yana iya yiwuwa ya auka cikin abin da yake haramun ne yace ma'afi ma'asi da? kafan Allah shi ne wato iya Allah ma'ana katanga da Allah ya sanya cewa kada a ketara ta yace ta a haular hima duk wanda je yana kiwo kusa da katanga to zai iya aukawa ya ketara ya shiga cikin katangar duk inda aka ma iyaka aka ce je wajen nan to je domin ba ka da tabbacin cewa an kaje da ba ka iya auka ba shine a lafafin da ya fi shahara Ah, yace karwa'i yar'a haulal hima wannan lafazin muslim ne yasa bukhari bai kawo nan ba shi lafazin shi ba shi bane yasa bai kawo nan ba ce karra'i a haulal hima ala wa inna himan lahi maharimu ko ala inna li kulli malikin himan ala wa inna himan lahi maharimu to wannan lafazin muslim to lafazin bukhari shine wal ma'asi himan da dan haka abin da kake ganin laifi ne ko ba laifi ba to ka kai shi a matsayin laifi ka nisance shi abu ne za ka gan shi kana ganin yin hakan ai ba komai ba ne ko kuma kana ganin kamar komai ne to wannan sai ka nisance shi a nisantar shi shine ya fi alkhairi to wannan shine abin da ya shafi alhalalu bayyin wal haramu bayyin kuma kusan dubbuka guda hudu da za su zo a baya duk akan wannan kuma duk akan wannan hadisin zai tsakawo su saboda haka abu da ya shafi mu'amala dole mutum ya tantance menene halal ya san menene haram idan ka san ka'idoji na halal a kasuwanci to duk abin da bai fado ciki ba ka san inda ya fada idan kuma ka san ka'idoji na haramci a abu duk abin da bai fado haramcin nan ba ka san cewa halal ne to akwai abin da baya can baya can to shi ma kuma sai ka rabar da shi can din dan ka kubuta dan ka kubuta sai ka rabar da shi can to wannan ka'ida za ta iya amfani da ita a ina sawa'un a cikin abinci ne ko cikin mu'amala ne ko cikin menene duk za ta iya amfani da ita wannan ka'ida ne da haka yana da kyau a dinga kulawa wannan ka'ida ce babba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya ta ka'ida ce babba yanzu kamar misali ne mai kulawa da dukiyar maraya ma'ana da yawa mutane za ta ga an bar musu dukiyar maraya 'yan kasuwa ne sun haɗa kasuwancinsu da na marayun ana juyawa to za a kai wannan lafafa da dukiyar za su cuɗa ne za ka iya samun shubuha a ciki wani lokacin kila za ka iya shiga cikin dukiyarsu Su ta toshe wancan wajen wani lokacin kuma kila a cikin dukiyarka Allah yake faman kana ganiyan falyasta'fi faman kana bajiran kun bil ma'ruf dan dole za a kai wannan gaba za a kai wannan gaba yanzu misali in dukiyarsa take juyawa da tata lokacin da za ka tafi kasuwanci a ina za ka cire kudin mota a nasu ko a naka to abincin da za ka ci a hanya a ina za ka cire kuɗin sannan ya buƙaci za ka je ka kama makwanci za ka biya kuɗin hotel a ina za ka kama wace dukiyar za ka kama to in ya ga cewa a dukiyar shi ne zai ce to ai shi wahala yake ta yi almuhim akwai abubuwan da suna da shubuha gaskiya suna da shubuha da yawa to ire-iren waɗannan abubuwan mafi alkhairi mutum ya nisance su nisanta su shine mafi alkhairi a haka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya tsare ya wadata mu da halal din shi daga haram kuma ya tsare mu daga aukawa cikin abubuwan da ya hana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu